Yes, Iman Specialist Hospital Branch so say kwafi ɗaya a dubu biyar AMD and Sons karkashin jagoranci Alhaji Aminu Ma'azu dan Jabalu Maji Daɗi so say kwafi ɗaya a dubu ashirin. Na'am, yanzu za mu saurari jawabin godiya daga Malam Bashar Sani ɗan fili. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه قر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد manya-manyan shugabanni na daga wakilin mai girma gwamnan jihar sokoto zuwa ga wakilin mai girma sanata na sokoto ta tsakiya zuwa ga wakilin mai girma gwamnan zamfara da sauran manya-manyan baƙi da suke wannan wurin da manya-manyan malamai waɗanda iyaye ne ga al'umma da kuma babana ambasado abubakar muhammad sani da 'yan uwana almajirai maza da mata ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai tsalki kuma mai albarka kuma mai daɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. babu shakka babu abinda zai yi face godiya ga Allah wanda ya gada muna mun haɗu a wannan ɗakin taron domin ƙaddamar da wani littafi daga cikin littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko rubutawa wanda yana magana ne a kan musulunci da kimiyya tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen duniya wanda wannan littafin na fara rubuta shi ne lokacin ina makonci a asibiti na ci gaba da aikin shi tsawon lokaci har allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon kammala rubutun littafin akwai mutane da dama waɗanda suka sa hannu wajen ganin cewa wannan littafin ya zama cikakken littafi kamar yadda muke ganin shi ina matuƙar godiya ga waɗannan mutanen babu shakka sun yi ƙoƙari matuƙa babu isasshen lokaci saboda ƙurewar lokaci balle in ambata sunayensu akwai ɗimbin al'ummar da suka ba da gudunmuwa wajen ganin cewa an buga wannan littafin wasu sun tura kudadensu tun shekarar da ta gabata waɗanda allah ya san su kuma ya san aikin da suka yi ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka musu da mafificin alkhairi wannan littafin alal haƙiƙa ya fi haka girma to saboda faɗin shi da yawan shi da irin makudan kuɗin da ake bukata wajen gurza shi na raba shi biyu wannan volume 1 ne part 1 ne ya fara ne tun daga asalin halittar duniya ko kuma in ce abin da ake kira sarari na universe nan mun kai ga alamomin tashin duniya muna cikin bayanin dajjal sharul ga'im yuntazar to nan ne volum na farko ya ƙare insha Allah ta'ala ba da jimawa ba zan saki volum na biyu wanda shi kuma zai tashi daga nan tun daga yadda bayani akan dajjal har zuwa ya juju da majuj da sauran alamomin tashin kiyama har zuwa kiyama har duniyan ta kare ga baki daya al'amari ya koma zuwa ga mai si. haka ma ina miƙa godiyata ga manya-manyan shugabanni waɗanda suka aji ayyukansu daban-daban tare da cewa ana cikin wani yanayi na al'amura sun yawaitu musamman zaɓen da ake fuskanta sa'annan ga lamari na canjin kuɗin nan ga lamari na tsadar fetur ana cikin dai wani yanayi wanda yake mai wahala amma saboda mahimmancin addinin musulunci a cikin zukatansu da kuma rayukansu suka ga cewa ya kamata ko kuma ya zama wajibi kansu su ɗibi lokacinsu mai albarka su bayar domin halatta wannan taron na ƙaddamar da wannan littafin mai albarka haka ma ina godiya ga ɗaukacin waɗanda suka ɗauki alƙawulla da waɗanda ma suka turo da kuɗaɗensu waɗanda suka turo da kuɗaɗensu ina matuƙar godiya gare su ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya samu dukiya albarka kuma Allah ya muzuri a su albarka Allah ya ƙara taimaka musu ya biya musu buƙatocinsu sanan ɗaukacin tim na waɗanda suka ga cewa wannan taron ya gudana cikin nasara kamar yadda muke gani wanda aiki ne mai girma mun yawace yawace mun je can mun shiga nan mun fita nan to ina matukar godiya zuwa ga wannan tim waɗanda suka gudanar da wannan aikin ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi allah ya biya su da gidan aljanna sannan ina ƙara miƙa godiyata ga ɗaukace al'ummar musulmi waɗanda suka halarci wannan muhimmin taron da ma waɗanda suna da buƙatar su halatta amma wasu uzurora suka hana musu da ma wasu al'ummomi waɗanda ba nan suke zaune ba suna tare da mu musamman akwai al'ummar musulmi mazauna amerika waɗanda sun izo min saƙo sun ce suna cizon yatsa na cewa ba su cikin garin sokoto lokacin da za a gabatar da wannan haka ma akwai al'ummar musulmi mazauna uk united kingdom su ma mu magana da su a haka muna da kuma wasu al'ummomi haka waɗanda suke a ƙasashe daban-daban kamar india pakistan da waɗanda suke zaune ma a saudi arabia duka sun izo da saƙonninsu na gaisuwa kuma sun ce a miƙa gaisuwarsu zuwa ga al'ummar musulmi na jihar sokoto da najeriya ma gabaki ɗaya wanda daga ƙarshe akwai group-group namu na facebook da waɗanda suke biye da mu a whatsapp da makamantansu waɗanda su ma sun ba da gudunmuwa matuƙa mutane ne masu ɗimbin yawa ila idan zan lissafe su za su fi mutum miliyan biyu waɗanda muke tare da su ina matuƙar godiya ina matuƙar godiya kuma ina matuƙar godiya ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar da kowa gida lafiya ya tabbatar muna da alkhairi a cikin jihar Sokoto da sauran jihohin musulmi ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin jihohinmu ya ba mu arziki da yalwa a cikin jihohinmu ya biya muna bukatocinmu ya ba mu jagorori nagari, ya taimake mu cikin dukkanin lamura wasu alaikum wa rahmatu.